Alƙalman ƙididdiga daga kasuwannin canjin bayan fage na biranen Abuja, Legas, Kano, Fatakwal da dai sauransu sun yi nuni da cewa a halin yanzu ana sayan kowace dala akan naira ɗari bakwai da ashirin zuwa ƙasa, lamarin da bai yi tasiri wajen rage tashin farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin cikin ƙasar ba. ‘Yan Najeriya dai na kokawa a game da yadda ba a iya samun sauƙi a bisa farashin kayan abinci a kasuwa ko da an samu sauƙi a faɗuwar darajar nera kamar yadda ake gani tun ranar Litinin da ta gabata da naira ta samu ƙarfi akan dala daga ɗari biyar zuwa ashirin a yanzu. Waɗanda al'amarin ya shafa kama daga iyaye mata masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun bayyana cewa. Sunana Lami Sumaye Murtala. Gaskiya wato shi wannan al'amari na canje-canjen kuɗin nan ya jawo mana mu musamman mu talakawa da mu iyaye mata da muke zaune a gida. Ko mu muke cefane ko ba mu muke cefane ba hakika mun tabbatar da cewa abubuwa sun canza mutuƙar gaya. Musamman ɗin wani lokaci mu za mu je kasuwa mu yi ne ko ma muna zaune a gida mu ba yara abin da ɗari biyu za ta maka to yanzu sai ka haɗa ɗari hudu ko ɗari biyar da yawa mazaje yanzu awon ma sun daina sai dai su auna abin da nake nufi da su auna gwangwani biyu gwangwani uku na shinkafa ko wake ko dai wani abin da za a ci a gida amma wadda a auno kwano ɗaya ko kwano biyu a ce a ci yau a ci gobe wannan wallahi a gidaje da yawa an daina yi saboda haka mu matsala ce a gare mu yanzu sai dai mu ci abinci watakil a ƙoshi a dai samu a samu abin da za a sa wa bakin salati mu dai kan muna dai cikin wani hali sai dai kuma mu ta gaya wa Allah to sai kuma mu koma gare shi mu addu'a domin Allah ya gajartar mana da wannan al'amari da muke ciki gwamnati dai duk da dai tana ta cewa wai a koma gona amma akwai abubuwa da dama wanda ba za su ba da damar a koma gona ba kowa ya sani wannan amma dai a saki abubuwan da ake ganin su ne suke takure wannan al'amari na sha'anin rashi da ake fama a ciki gwamnati ta san kuma ko menene ya kamata ta fitashe 'yan kasuwa kwarewa a fannin abinci da sarrafa kujeru Laila Al-Osman ta ce. Duk wani wanda yake zuwa kasuwa ya san cewa yanzu kome ya hau. Tumatir yau a ce miki dubu sha bakwai gobe a ce miki kwando ya koma dubu ashirin da biyar. Shanu daga kana sayan shi dubu ɗari hudu ya koma dubu ɗari takwas. Abin ma baka ma san me zaka ce a kai ba. Kawai dai a halin yanzu gaskiya kawai we moving ni dai the reason why har yanzu muke tafiya saboda ma'aikata ne. Kowa yana nidin wani abu da zai kai gidan shi ba wai din wani riba muke samu ba a gaskiya a halin yanzu. Akwai mawuyi cin hali na masu business. da suka shiga especially mai sai da abinci to su ma kuma yan Najeriya duk wanda ka kara wa farashi shi ma the same salary yake dauka ba wai kudin shi ta karu bane komai ya karu masa so a the end of the day zaka zama kai baka da ma customer baka ma sanya zaka yi dealing da business din ba kullum ba so kawai dai yanzu duk abin da aka samu shi yake koma kan business in har ya ci gaba gaskiya nan da watanni kaɗan mutane da yawa za su rufe business su hmm. na san akwai policy na regulation but ba a tafiyatar da shi kamar yanda ya dace so ina son ji hankalin mutanen da suke wannan particular places in za su iya taimakawa saboda duk masu business na Nigeria, suna taimakon kowa ne ba wai kansu kaɗai suke taimaka ba. To ya kamata a duba wannan abin a ga ya za a yi a regulating kuɗaɗen abin da bai kamata su hau ba wani ya sayar maka da buhun shinkafa dubu ashirin da takwas wani ya sayar talatin da shida. A dandalin sada zumunta na Twitter 'yan Najeriya na ɗaura alhakin faɗuwar darajar naira akan shugaban babban bankin ƙasar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce. Shi matsalan taɓarɓarewar naira a ƙasar Najeriya to to za a yi la'akari da abubuwa ne fiye da ɗaya. Maganar gwamnan babban bankin Najeriya bai san abin da yake kuna ganin wannan abu ne da za mu ajiye shi a gefe abu ne da ake cin hantsile ga gidan kowa duk wanda ya ɗaga kai hanga zai ga rana ta fito amma babban abin da yake karya lagon kuɗin ƙasa kamar naira a Najeriya da kuma ƙara ɗaukaka darajar dala shine salon tattalin arziki na wannan lokaci na biyu dogaro da muka raja a kai kusan kashi casa'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari na kudin shiga na ƙasar Najeriya daga ɓangare ɗaya yake zuwa ɓangaren man fetur. Kuma shi wannan man fetur kacokan ɗinsa idan muka da shi ba ma tatarsa a nan wanda muke amfani da shi sai an kai shi ƙasar waje an tace shi an samu fetur an samu kananzu da sauran sai a sake dawowa da shi a ce za a sai da shi a Najeriya. To mafita ita ce wala Allah idan gwamnati za ta sake zama a sake lalaka ce akan yadda za a fito wannan magana. Magana ce da za a kalle ta gabar da yamma kudu da arewa ba magana ba ce da za a kalli ɓangare ɗaya. ko na tattalin arzikin ƙasa ko na tsarin yadda ake tafi da gudanar da hada-hada na ƙasar da na ƙasar waje ko kuma tsari na gudanar da mulkin ma da ake tafiya da shi. Tun dai gwamnatin Najeriya ta babban bankin CBN ta fara ɗaukan matakai da take ganin za su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikinta da kuma ɗaga darajar naira kamar sauya launin kuɗaɗenta wato naira ɗari biyu ɗari biyar da ma dubu ɗaya. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.